sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin fansar rai. Littafi na ɗaya da ɗaya kuma cikin part Masu rare na idan ba manta ba a cikin littafi na baya a cikin part mun dakata ne a mafarki kuma ya faɗa cike da mamaki. Eh mafarkinka kuma duk akan wannan aikin naka ne. Faruk ya kamata ka ajiye shi don ina tsoron wani abu ya faru da rayuwarka. Gabansa wani irin mummunar faɗuwa ya ce ajiye aiki kuma malam. kar ka yi duba da abin da ka gani a cikin mafarki don duk wannan sharrin mafarki ne E, faruk zai iya zama haka amma ni ina tsoron abin da zai faru da rayuwarka ko ga wani naka Allah sarki wannan kina anan muka dakata a littafi na baya don haka sai kuma daura kawai a cikin littafi na ɗaya da ɗaya kai tsaye don jin yadda labarin namu za ta gangaya watanni na kuɗin salma mai san farin cikin ku nishaɗin ku ke karanto muku shi Kada kuma ku manta da sunan labaran namu mai suna Fansar Rai littafin kuma da ya samu rubutu daga Sis ja'at Kuma je zuwa kawai. Kwance yake saman makeken gadansa ya ɗage kansa sama yana kallon silin tare da lumshe idanunsa kamar mai bacci amma a zahiri tunani yake rayuwar jawahir kawai yake tunani akan irin mayar da ta sha tambayar kansa ya fara yi dama ashe tana da aure to ina mijin nata me yasa bai taba ganin shi ya je ta ba tambayoyin da suka rinka mishi yawo kenan a kwakwalwa sai dai mai a gefe ɗaya Allah Allah yake yi gari ya ida wayewa yayi wanka ya tafi gidan kaso na mata dan ya gana da ita dan ya fi so ya ida samun full details kafin ya fara aikinsa yana cikin wannan tunani bacci barawo ya sace shi wajen karfe bakwai Wajen karfe bakwai kiran da ya shigo wayarsa ne ya tashe shi da kyar ya bude idanuwansa da suka yi mishi nauyi saboda rashin samun isasshen bacci. Dauko wayar ya ya duba, yana ganin mai kiransa sai ma ya maida ta silent sannan ya miƙe ya shiga wanka. Bayan ya fito ya shirya cikin shirinsa na tafiya aiki, jakar laptop ɗinsa da wayoyinsa ya ɗauko ya fito falo daidai da Mumi ta shigo falon ɗauke da flags tsayawa ta yi tana kallonsa. murmushi Faruk ya sakar mata tare da gaishe ta amsawa dai sannan ta ce son ka dai san babu inda zaka je sai kai breakfast ko bata fuska ya ce mommy bana jin yunwa bata ce mishi komai ba ta wuce dining area aje kayan da suke hannun shi yayi ya bi bayanta yana zuwa ya ja kujera ya zauna fara saving ɗinsa ta yi sannan ta ce ɗazu nasiba ta kira ni a waya ta ce tana ta kiran wayarka baka ɗauka ba yi yayi kamar bai ji ba ya fara breakfast ɗinsa. kallon shi mummy ta yi ta ce faruk magana fa nake maka kamun shiru dagowa yayi ya kalle ta ya sakar mata murmushi sannan ya ce mummy time din bacci nake kuma ko da na tashi ban bi ta kan wayar ba saboda na ga zan yi late ban tafi aiki ba Mummy kallon shi kawai ta yi ta wuce ta tafi cikin ranta tana mamakin halin dan nata. Sama sama yayi breakfast din ya mike ya dauki kayansa ya fice ya bar gidan. Yana cikin mota yana tukin sa a nitse nan wayar shi ta fara ringin kallon wayar yayi ganin sunan da ya bayyana a jikin screen din wayar ya yasa yayi saurin yin pikin tare da yin sallama yanayin yanda yake maganar kawai zaka gane zaka gani ka gane cewa akan wajen aiki ne suke tattaunawa sun dade suna wayar kafin daga bisani su yi sallama suna gama wayar dan guntun tsaki ya ja tare da canza hanya ya nufi wajen aikin su yana isa yayi parking a daidai inda ya saba yin parking ya dauko bakin space dinsa ya dada fuskarsa sannan ya fito daga cikin motar zagayawa ya ya buɗe mazaunin mai zaman banza ya ɗauko jakar laptop ɗinsa tafiya yake cikin takunsa mai burgewa duk in duk da duk inda ya gifta sai mutane sun mishi barka da safiya sai dai kawai ya ɗaga musu hannu waɗanda suka yi mishi farin sani ne kawai za su ce daman haka yake dan barista faruk ba mutum bane mai yawan son hayaniya yana zaune a ofis ɗinsa aka yi mishi lukin izini ya bada a shigo nan aka turo kofar daga kai yayi ya kalli mai shigowa sai kuma ya maida kallonsa ga system dinsa security ta kowa ya iso wajen barista Faruk daga gaban table dinsa ya tsaya ya ce barista barka da aiki ba tare da ya dago ba ya ce yauwa barka file din da yake hannun sai mika mishi ya ce gashi oga ya ce a kawo maka okay aje nan ajewa yayi saman table din ya ce a tashi lafiya sannan ya juya ya fita barista Faruk da ko file din yayi ya bude ya fara dubawa can sai muke tare da daukar fayil din da ke din motarsa ya fita sai da ya fara yiwa sai da ya fara biyawa ofis din ogansu suka tattauna sannan ya tafi yana barin nan direct gidan yari ya wuce yana isa kamar yadda ya saba ofis din abokin nasa ya fara sabka bayan sun gaisa ne ya nuna yana so ya je ya gana da Jawahir Alhaji Nasibi ya nuna ba matsala nan ya kira wani ma'aikacin gidan kamar yadda ya saba ya hada shi da barista Faruk suka je suna zuwa suka same ta zaune ta hada kai da gwiwa daga bakin kofa ma'aikacin ya tsaya inda shi kuma barista Faruk ya shiga ciki ko kadan bata motsa ba daga inda take da alama kamar bata ma san da shigowarsa ba barista Faruk matsowa yayi ya tsugunna a gabanta ba tare da kiran sunanta a hankali bude rinannin idanunta ta yi tare da ɗago kanta ta sauke su a kansa a fuskar shi inda fuskarsa take a ɗaure cike da jin tausayinta yake binta da kallo inda ita ma take kallonsa babu ko kyaftawa a jira zuciya ya sauke ya ce jawahir insha Allahu zan taimake ki zan wanke ki daga zargin da ake yi miki lokaci guda ta mike tsaye tare da sakar mishi murmushi sannan ta wuce ta fara tako ɗaya biyu sai ta ja ta tsaya ba tare da ta juyo ta kalle sa ba cikin dashewar murya ta ce zargi kuma wane ne ya faɗa maka zargin zargi zargina ake yi duk abin da ka ji an ce na aikata to da gaske ne miƙe waye daga inda yake ya tsaya ya ce idan har abin da kika rubuta akan labarin ki gaskiya ne to tabbas zan yi kokari wajen wanke ki murmushi ta yi a karo na biyu tare da sake jefa mishi tambaya ta ce labari na kuma dan matsowa waye kaɗan ya ce eh sai dai ina so in san karshen shi don samun cikakkiyar hujja shiru ta kamar baka jin abin da ya ce ba ganin haka yasa barista faruk ya ce shin ina umar lokaci guda ta juyo ta kalle sa cikin sauri ta tako ta iso wajen da yake tsaye tare da cacimo wuyar rigarsa muryarta tana rawa ta ce wane ne ya faɗa maka shi ina ka sanya ya umar ɗina ta faɗa tare da fashewa da kuka kwacewa ya daga rikon da ta yi masa ya ɗan ja baya kaɗan ya ce ban san Umar ba sai dai na karanta a cikin labarin da kika rubuta hannu ta mika masa muryar ta na rawa tace ina diyari na cikin nuna rashin damuwa yace yana waje na zan yi wani aiki ne a kansa amma Jawahir ya kamata ki sanar da ni ina Umar da su abban da su Abba shin suna raye sulalewa ta yi a lokaci guda ta zauna a ƙasa tare da rushewa da kuka ta ce ni ma ban sani ba ban san me yasa babu wani wanda ya zo gare ni ba me yasa za su yi min haka ta kowa ya matso wajen da take ci kenan suna a raye jawahir wani irin kallo ta yi mishi har ta buɗe baki za ta yi magana sai kuma ta fasa ganin ya sa ganin haka ya sa ya ci gaba da cewa jawahir dole sai kin daure kin sanar da ni komai domin ta haka ne za mu samu mafitar waɗannan mutanen da suka kashe miki iyaye sannan ita wannan aljanar da ta sannan ita wannan aljanar ta wuce hanya take bi tana ɗaukar miki fansa a kansu kuma idan har ita ce take yin kisan ai ina ga bai dace a ce an kama ki akan laifin da baki kika aikata ba amma me yasa tun lokacin da aka yi abin baki sanar da hukuma ba ina ga da a ce kin sanar da wata irin kara jawahir ta yi tare da toshe kunnuwanta cikin ɗaga murya ta ce ya isa ka barista ya isa hawaye ne suka ci gaba da fita daga idananta ta ce ta ya kake tunanin hukuma za ta taimaka min bayan amina ita kanta ta je ma hukuma amma babu wanda ya kula ta bare har ya taimaka mata wannan dalili ne yasa na ɗauki fansa da kaina ban damu da abin da zai faru da ni ba bana bukatar ci gaba da rayuwata ina so a kashe ni sai dai kafin nan na fi so in cika burina a rayuwa sai na ida kashe waɗanda suke da hannu a mutuwar iyayena daga nan ni ma zan yi farin ciki sosai idan na mutu dan daman mutuwar ita ce na fi bukata juyowa ta yi ta kalle gefe guda sannan ta ce rayuwa ta ba ta da sauran amfani ban taɓa bakin ciki ba akan zaman da na yi a nan na tsawon wata goma zan yi farin ciki a ce daga nan gidan sai kabarina zan shiga katse ta barista Faruk ya ce Jawahir wannan wace iriyar magana ce kike yi ki daina cewa haka insha allahu zaki rayu ni zan taimaka miki ki fita daga gidan nan sai dai ta ina zan fara bi sannan shin ta ya za a yi in iya sanar da kotu cewa aljina ce take wannan kisan wannan ba gaskiya bane ni ce nan nayi kisan barista kar ka saka kanka a cikin lamurana domin gudun kar ka jefa rayuwarka a cikin haɗari. duk wanda ya nemi jawowa ya jawo jikin shi gare ni yana shiga matsala ya kamata ka fahimci hakan Kallon ta yake gaba daya ta hargitse ya ce ban damu da wannan ba jawahir kawai dai akwai wasu tambayoyi da nake so in yi miki shin ina lauyan mahaifinki wane ne shi sannan da gaske kina da hannu a cikin mutuwar alhaji bata bari ya karasa ba ta katse shi ta ce ya isa haka barista na faɗa maka babu abin da zaka samu daga gare ni wannan duk ba gaskiya bane tana faɗin haka ta miƙe ta je can wajen yar karamar tagar nan da ta saba tsayawa wajenta ta tsaya ta juya mishi baya a hankali ta ce wannan duk sharri na ne ya kamata ka tashi ka tafi idanu Faruk ya zuba mata yana kallon ta har ya bude baki zai yi magana ta tare numfashin shi tace bana son jin komai daga gare ka dan Allah ka bar ni haka ban san ya zan yi ba tambayoyinka sun min yawa miƙewa barista Faruk ya ce shikenan Jawahir zan tafi amma ina so ki sani zan dawo gare ki ban mu ba mu da isasshen lokaci ya kamata ki san haka sai an jima yana faɗin haka ya juya zai tafi sai jin muryar ta yayi ta ce ka tabbatar ka maido min diyari na dan guntun murmushi yayi ya juya ya fita yana fita ya jiyo ta ta fashe da kuka dan sai da ya biya ta ofis din Alhaji Mahadi suka yi sallama sannan ya wuce ya tafi yana a mota DPO ya kira shi a waya yace suna son ganin sa yanzu amsa musu yayi da to gashi nan zuwa sannan ya kashe wayar lokacin da ya isa police station din direct office din DPO ya wuce lokacin yana ciki suna ganawa da wani dan haka ya jira suka gama kusan minti shida sai ga mutumin ya fito juyowar da barista Faruk zai yi nan suka yi ido hudu da Alhaji Mansur wani shi'umin murmushi Alhaji Mansur ya sakar masa tare da cewa barista Faruk barka da rana kallo ɗaya barista Faruk ya yi masa ba tare da ya tanka shi ba ya wuce zai shige sai juyo muryarsa yayi daga baya yana cewa har yanzu kana da damar da zaka mallaki nasiba but in kana da bukatar hakan jaye ya tsaya har ya bude baki zai yi magana sai kuma ya fasa ya wuce ya shige dariya alhaji mansur ya ce na san dai zaka amince da hakan yana shiga hannu ya miƙa ma DPO suka gaisa sannan ya nuna mishi kujera ya zauna tambayar sai ya aiki ya amsa da alhamdulillah DPO jujjuyawa ya yi a kujerar da yake zaune sannan ya ce, Barista Faruk ba komai ya sa na kira ka ba sai akan kes ɗin Jawahir a kan kisan Alhaji Sa'idu wanda a yanzu sun kara samun kwakwarar hujjar da ta nuna mana tana da hannu a cikin kisan shi za mu mika kes ɗin a kotu don ya kamata kotu ta yi gaggawar ɗaukar mataki saboda abu yana shiga hannu ya mika ma DPO suka gaisa nan ya nuna mishi kujera ya zauna tambayar shi ya aiki ya amsa da alhamdulillah DPO juyowa yayi a kujerar da yake zaune sannan ya ce barista Faruk ba komai ne yasa na kira ka ba sai akan kes din Jawahir akan kisan Alhaji Sa'idu wanda a yanzu mun kara samun kwakwarar hujjar da ta nuna mana tana da hannu a cikin kisan shi zamu mika kes din a kotu don ya kamata kotu ta yi gaggawar ɗaukar mataki saboda abu sai zai kara ci gaba yake shiru faruk yayi ya zuba mishi idanu yana kallonsa, har ya kai aya sannan dpo ya ce na ji bayananka sai dai ina so kasancewa wannan zancen duk ba gaskiya ba ne. bane ba ta da hannu a cikin mutuwar alhaji sa'idu nepa ya kamata ku daina zarginta saboda kun duba sisi kyamara a daidai lokacin da aka yi kisan muna a hotel kaga babu hujjar da za ta sa a ce ita ta kashe shi Ɗan guntun murmushi DPO yayi ce, eh mun ga haka amma wannan bai isa ya zama kwakwarar shaida ba ina so ka san wani abu duk mutuwar waɗanda ake zarginta a kansu kusan haka ya faru kuma muna tunani tana amfani da layar zana ne tana bacewa ta je ta sheke su sannan su kansu lauyoyinta bata bar su ba tana a cikin gidan yari ta kashe su naji wannan sai dai ban gamsu da hujjarka ba cikin ɗaga murya DPO ya ce barista na san aiki na sannan ina kokari wajen ganin na kawo cikakkun hujjoji da dole za a yadda cewa ita ce ta kashe su kamar yadda tun yanzu na fara samu don mun samu hoto kamar yadda muka samu an ajiye a mutuwar sauran mutanen shin wannan ba hujja ne? murmushi barista Faruk ya ce kusan haka sai dai ina so ka sani ni ma zan yi bakin kokari na a matsayina na lauyanta jinjina kai DPO ya ce da kyau barista Faruk miƙewa ya tare da miƙa mishi hannu suka yi musabaha sannan ya ce na barka lafiya tabi baki DPO ya ce ba damuwa a duk lokacin da bukatar neman ka ya taso za a zo za a zo gare ni amin a duk lokacin da bukatar neman ka ya taso zaka ji kirana Ok ba damuwa DPO sai na ji ka tun da ya kama hanya ba abin da ya tsaya mishi a rai sai maganganun da jawahir ta faɗa masa kenan har hukuma sun sanar da su akan kisan da aka yi ma mahaifinta amma ba a ɗauki wani mataki ba in dai haka ne to da wannan damar suka yi amfani wajen ɗaukar fansar kisan da aka yi ma iyayenta sai dai taya zan samu cikakkiyar hujjojin da zan iya kare ta da su Ta taya zan wanke ta gaban kotu a fili ya ce ya zama dole jawahir ki min magana in dai har kina son barin gidan kasan nan amma ita fa wannan aljanar bai rufe baki ba sai gani yayi ta miro din motar sai ganin ta ta miron motarsa kamar wannan tsohuwar ce zaune tana kallon sa da kwalakwalan idananta saurin jan biriki yayi ya tsaya tare da waigawa baya amma bai ga kowa ba ajiyar zuciya ya sauke tare da jingina kanshi a jikin kujera kusan minti uku sannan ya tada motar ya nufi gida yana isa wanka ya ya shirya sannan ya fito falo ya samu iyayen mamsi ya samu iyayen shi mamsi ta zubo mishi lunch ya zauna yayi suka dan taba hira ya tashi ya koma ɗakin sa wayoyin shi baki daya ya kashe dan kar a tura masa dan kar a takura masa ya ɗauko laptop ɗinsa tare da diyari ɗin jawahir ya zauna yana aiki sai da ya ji kwakwalwarsa ta ɗauki caji tana buƙatar hutu sannan ya ajiye tare da kwantawa a saman gadonsa bai daɗe da kwanciya ba bacci yayi yi awon gaba da shi daman abu ga wanda bai samu rantsawa ba ba ne ya farka daga baccin da yake ba sai wajen biyar a gurguje ya yi wanka sannan ya ɗauro alwala bayan ya gama duk shirin shi ya ɗauki laptop ɗinsa da ke ɗin motarsa ya fita don ya je can gidan shi da yake gani zai fi samun kwanciyar hankali ya yi aikinsa yana fita daidai lokacin motar nasiba ta cinno kai cikin gate ɗin gidan kallon motar ta yayi ya ɗauke kai sannan ya wuce ya nufi parking spot wajen motarsa wani irin parking ta yi yana ji lokacin da ta ja birki da karfi ta buɗe motar ta fito cikin sauri ta nufi wajen da yake tafiya tare da kiran sunansa Ja ya tsaya ba tare da ya juyo ba har ta iso gabansa ta tsaya tana kallonsa damuwa karara ta bayyana a fuskarta cikin karayar zuciya ta ce haba faruk yanzu har ni zaka gani na zo amma ka share ni ba ka ma da lokaci na Faruk sai a lokacin ya kalle ta ya ce haba ba haka bane Nasiba ta yake kike tunanin zan share ki ba gashi nan ba kai ban san me yasa ban san me na yi maka ba har zaka yanke hukunci irin haka faruk wani irin laifi na yi maka da har zaka ki amincewa da aure na? ko sona ne ka daina yi ta faɗa hawaye suna fita daga idanunta hankalin faruk ya tashi sosai amma bai nuna mata ba yace ko ɗaya nasiba ba ba haka bane ne ke kanki shaida ce ina son ki kuma ba wai na fasa aurenki ba ne mahaifinki ne kawai yake so ya bada matsala a cikin maganar auren mu katse shi ta yi ta ce kuma dai menene faruk bai dace saboda aikinka ka kini ba me yasa kake son fifita aikinka a kaina kana nuna min kamar aikinka ya fi ni matsayi a wajen ka? dan guntun murmushi ya ce nasiba ki daina cewa haka ko ɗaya ba haka bane huruminki daban na aiki na daban bana ji zan iya hada soyayyarki da komai sai dai me zai sai dai me ba zan taba bari san ke shafi na ba ban san dalilin da yasa mahaifinki yake so ya shiga cikin aiki na ba idan har bai yi niyyar bani auren ki ba kawai sai ya fito ya faɗa min ba wai sai ya sa min dokar da bata shafi auren mu ba Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai kuma haɗe kawai a cikin littafi na gaba don jin yadda za ta kaya na ku kuɗin salma kuma huta lafiya